to alhamdulillahi na gode maka da kai wannan tambaya lalle abin da ya na ranar jiya ya zama muna ranar alfahari ranar da za mu cewa gwamma da an kai kuma muna bata allah ya kai mu ranar a ce gwamma an kai tunda yadda waɗanda ƙungiyoyi sai da yawo da iyamu e iyamuwa e sun ka yarda sun ka gama kai da su domin a zalunci al'ummarmu a zalunci ƙasashenmu saboda waɗansu dalilai na yaudara wanda suka yi unhani da su yau kusan shekara goma a ƙasar mali da ɗan shekaru a ƙasar burkina faso yau nijar da ɗan watanni da wannan abun ya zan muna ƙaƙaba muka ce to wajibi ne in ana nuna mana ƙiyayya aka ce da hausa maganin ƙiyayya rabuwa to menene za mu ci gaba da hankulin ladabi da biyayya ga wanda ba su da makansu ba su da kima ba su da mutunci ba su da ladabi ba su da biyayya akan dokokinsu abin akan abin da ya kamata ya wajabta akan su abin da ya gama mu da su shine yau da shekara kusan a ce kusan hamsin da shugabannin kasashenmu suka ɗauki niyya na cewa ya cancanta a gama ƙarfi a ƙirƙira wannan eh, wannan haɗin gwiwa na tattalin arzikin a cikin yankin kasashenmu to aka yi shi don mutuntawa don kuma kyautatawa don mu kama mu juna mu tausaya mu juna sai yanzu aka zo an ka juya abin aka kwamce shi aka maida shi kawai ya koma sandika na shugabanni in aka taɓa shugaba ne abin ya zan damuwa komi zai zama ga talakawa ba su damu da wannan in ba shi ba ya za a zo a ce wata shidda rana na bin rana a kakaba muna takunkumi babu shiga takarda babu inda doka ta ci shi kuma a ce an yi muna shi kuma an samu na shi kuma a ce kuma ana son mu a ce dan tausaya mun ne an kai kamar yadda wannan sakan shugaban kasa gwadiwa eh, wata ya ce wai dan a taimaka tausayin talaka Nijar ne ya ce su kai saboda suna son wai su yi abin daga sa mu ce ban mu yarda da abin da ya waka ba ranar 26 to ai ranar 26 ranar eh ranar beli ne belin al'umma da Allah da ikon shi ya ba ya ba mu sa'a an kai belin al'umma da shi ne ba wani ba duk wanda ya kuma mancewa da abin da ake ciki yau Nijar Allah ne da kanshi ba mutum ba yake ta shi ya kirkira tsarin nan da ya yi ya kawo wanga dubara ya sa mutanen nan sozawa sun ka kirkira wannan tsari sun ka yi abin da ya sa wanga za iko na jalumci jagorancin cin amana da ake nan ana yi ma al'umma ake kashe mutane babu kai ko ta'aziyya ba akwai lokacin da ta'aziyya ma ba a yi ma mutane bayan an kashe musu diya an kashe soja ba a yi ta'aziyya ba an kashe tsohon kula ba a yi ta'aziyya ba mutane ba su ma damu ba cikin yadda ake ta yake Allah da ikon shi ka lokacin an ka tsaye da wanga ba a taba ko uje ba yanzu president bayan an hita mutane na tare da cewa akwai matsaloli da za su isa babu matsala ko guda sai albarka sai alheri shi ɗaya ne kowa ya kamata ya sa gaban shi insha Allah ta'ala babu wata matsala matsala da za ta faruwa in mun ƙi kanmu mun yarda mu yaudari kanmu mu hana kanmu haɗin kai mu hana kanmu son juna mu hana kanmu tausaya mu kanmu mu hana kanmu yin aikin da ya kamata mu yi don kyautata mu kanmu tunda ba ba alabu sanni ba ki sake ba alabu sanni ba da aiki ba ba yin zancen ƙasa ba da aiki ba dole ne mu tsara mutane na cewa ah, babu aiki babu aiki ai babu wani irin ƙasar da adda albarkar da za a iya wani aikin daga yiwa a yi kamar ƙasa ta mutum da me aikin mu noma da kiwo yi noma da kiwo inda akwai kayan aikin noma da kiwo allah na tuba ai ba sai ka samu wani dogon jalli ba yanzu yanzu ga mutum na iya kafa sana'a in mace mai sai da kosai sai ta fara sana'a da dala jika shi kai jika goma kai har jika biyar na ga wadda ta fara nan cikin karshen ganin mu game da zancen hulɗa na tsakanin ƙasa da ƙasa kenan hulɗa na tsakanin kasa da ƙasa kowa ya sani Nijar muna cikin kungiya 160 ba ɗai. Sansan ka nufi kungiya muke ciki tare. wanda tare ne muke a matsayinmu na ƙungiyoyi da muke ciki a yau ko ba mu cikin sai yawo da iyomuwa muna da inda muke inda kwanonin da muke gamuwa da waɗancan ƙasashe kaga yanzu cikin najeriya muna tare da su cikin cblt muna tare da su cikin eh, eh, sinsad muna tare da eh, sauran ƙasashe cikin kwansai da lantarki muna tare da sauran kasashe cikin waɗansu ƙungiyoyi ire-iren su musamman labin abn wannan abun basan da niger nigeria kuma muna ciki kuma kowancin wannan muna da hanyar mu yi hudda ƙasa da ƙasa ai kamin a yi sai da yawo akwai mu da hudda ƙasa da ƙasa da niger nigeria ko da wanda ta wannan hanya mu yi kowace mu yi commission mix tsakaninmu da su domin nazarin yadda za mu hudda tsakaninmu da su musamman muna muna da hudda makwabta tunda ai ko babu komi akwai makwabta da tsakaninmu da su Nigeria da Niger ai hajmu guda ko ko ba gaskiya ba wajen kilomita wajen 100 dubu da muke tare da Nigeria ko kuma nan da can da nan duka yan uwa ne kuma har yanzu wani bai raba mu kuma wani bai iya raba kenan tinubu da ya je sai da kanshi ya sai da mutuncin shi yake son sai da mutuncin Najeriya yake son walakantar da najeriya zuwa ga eh, wannan macron da faransa da sauran kasashen turai ya tabbatar da bai iya jan najeriya gaba ɗaya ta bishe a ci gaba da rudar da mutane har yanzu a ce wai tinubu yanzu zai cewa shi zai sai da najeriya so dakarun faransa su koma najeriya su kama musu yakin ta'addanci saboda wai nashi nuhi kenan shi ba da kan ƙasar shi ma in ma ana son wata rana a kamun hari daga najeriya kenan banza ta faɗi burtus kamar wadda patrice talon yake yana yi da mutanen mutanen abin nan mutanen benin eh, eh ƙasar benin to wallahi tallahi mu yan ƙasar nijar maza mu da mata birni da ƙauye mu rike abu guda muna da makami wanda ba su da shi mu nijar duk gudan kasashen duniya kaf nijar muke da matsayi wanda duk ba su da shi saboda mu rike allah mu rike addini mun rike Allah kuma mun kama Allah kuma Allah mai jin jin kai ne mai jin mai tausayi ne mai tausayin surtu wanda an ka zalunce shi mu kasa ce da faransa ta zalunce mu shekara sun yi bayan ai mana mulkin danniya mulkin kama karya aka zo aka ake kwasa arzikinmu na iranin mu aka nuna mana ma ba komai bane hatta kai shugabannin mu akwai wanda suka yarda ma su ce ai haka ne ba komai bane a wannan karin da ake hudda bai da wani albarka bai da wani unwani don ma a raba mu eh, da gaibu ne suke zauwa suna ɗauke shi suna kai shi haka shugaba ba zai yi yace ba mu da wani mutuncin da ya kamata a ce muna son mu zan ƙasa mai mutunci mai daraja mai makanta hangen kanta domin ta samu hanyar cin gashin kanta ya nuna haka nan yace sai abin da faransa ta wani kai da an kasa an ce an mashi zaɓe matsayin shugaban ƙasa zaɓaɓɓe to shugaban ƙasa zaɓaɓɓe ai ya kamata shi mai ƙasa da al'ummar ƙasa nan za adalci ko kuma shi aiki da dokokin ƙasa ko sai aka wayi gari babu batun aiki da dokokin ƙasa abin da ya ga dama yake yi kuma yake son ya mamu mu ya gama mu da fiye zemel ya ba a shi sai abin da suke so za a yi Allah da iko shi ya ƙirƙira hanya ba wani bane Allah ne yau ya ƙirƙira ya sa aka samu wanda suka samu kuzari shi wannan waye ka sunan da cani da Allah ya bashi kuzari da hanzari da yarda na cewa suna iya su jara ba su gani a yi wanga abin domin a dakantar da wanga hanyar zalunci da ake ciki kaga sai Allah da iko shi ya gwada mana hikima da tunda cikin tarihi ai mun san matsayin zaman annabi Musa da Fir'auna lokacin da Fir'auna ya nuna shi yana da hankalin nuna cewa shi Fir'auna kamar wani Allah ne daban Allah ya gwada mashi shine Allah ya kirkira mashi annabi Musa cikin shi yayi abinda annabi musa ya san ne hanyar da za a mai da eh, wannan eh, fir'auna ga wurin shi ya san shi mutum ne matacce kamar kowa amma allah na nan ga wurin shi ka fahimta ina a yau dinnan mu sai mu makasan mali da kasar burkina godiya da suka yarda suka a gama kai da su a gama karhi da karhi da su da mutu kowa na da tashi matsala amma yanzu gama ƙari nan da suka yarda muka ba da muka gama ƙari muka yi a tare muka ɗauki decision rana guda ya ruɗa su ya ruɗa turawa ba su taɓa tsammanin muna da irin wannan nazari da wannan tunani da wannan tsari ba wanda gaba da dama mu zo mu yi abin da zai sa su kuka za ka kuka makon duk inda yake yana yana kuka yana dibin a ina zai hito muna suna dibin yanzu wacce hanya za su hito muna akan abin da ya yi tunda mun ba su mamaki kuma suna ganin zamu tun tunda ba shakka ƙarshen alewa kasa tunda ƙarshen wanka tahiya dole sai mun yi kuɗi namu mun hidda kuɗi namu kenan mun ƙaurace ma faransa ba ita ba mu ba ta koma samun yadda za ta samu arzikin banza da take kwasa cikin mu suna ba mu takardun banza suna amsa arzikin mu daga wani lokaci yayi insha Allah ta'ala wannan matakai insha Allah su ma za a ɗauka su to kenan don haka waɗanda daga cewa ne za a yi ba wannan akwai bambancin sai dawo da imuwa saboda sai dawo daban take da imuwa imuwa yau muna amfani da wani takardu kenan in ba mun shirya ba mun tabbatar da gamu da sabin takardu wanda da mun ce kaza gobe mu ce mu hukawa shi sai in wannan ta shiryu ba mu haɗa mu kowa wannan rana kuma ba mu son a haɗa mu mutane ma in lokacin bai ba don haka ƙwararrun da annan suna aiki su ci gaba da aikinsu a sirce yadda abin ya shiryu kawai a iske deja al'umma dai ta amince kuma ta yi imani in lokaci ya yi ta sanda ba kwance na ake ba ana na ana yin wani abu na a shirya amma wannan abun yana son siri don haka ake jiran lokacin da za a samu wani ce a dibi lokaci in ya to daidai to sannan in kai musu bugu sai musu irin bugun kare kwana <laughs> wanda da gare shi insha Allah ta'ala eh, sai kaga faransa ta koma kama wannan ƙasa da aka ce ma Portugal don da dama da arzikin mu ne take koyi kuma mun tabbata in mun kare da su in mun yi sauran na zuwa in mun yi sauran na biyo in mun yi sauran za su ga ɗaukar darasi a kanmu don haka muke cewa wannan tsarin da ake tahe da shi tsari ne wanda zai ba da dama kaɗan-kaɗan sannu-sannu afirka da afirkawa su samu damar kare kansu da mutuncin kansu zuwa ga sauran ƙasashen duniya ba wani bane za mu dauka mu saki wani mai gida mu dauko sabo a'a a yau dinnan tsarin da muke da shi tsari ne wanda muke tahe da shi na cewa mu ma mu zan iya kamar kowa duk wanda za mu hudda da shi hudda ce ta mutunci hudda ce ta girmama hudda ce ta daraja ba hudda walakanci ba wanda kake ganin kamar ka rena mutane yadda faransa take rena mu in na in shugaban faransa na muna magana yana ma shugabannin mu magana kamar ya samu yaran shi ai kowa yana tunan abin da ya taba yi ko yayi ma bukina ya yi ma ya miyar ce mashi ibeka ya yi ma muhammadu isu ya yi musu duka hai wata rana da ya gayyace su wani wani gari faransa ana ce mashi po ya ce ya ce su zo su iske shi kowa ya zo ya bashi bayani kai ba yaro bai kai bai ka ba dan wai yare na mu saboda shi na dibin ya yi gadon kasa su zu sun yi mulkin mallaka a kasashen mu yana tsammanin kamar kullum hakan ne wannan zamani ya wuce yau din nan wallahi wannan zamani ya wuce inda za a cewa ai muna milkin danniya milkin sai wanda sun ga dama su za su tura mu cikin eh, ramen da suke so wallahi sai dai mu sa su cikin ramen da suke so tunda arzikin ma muke da shi kuma mutuncin muke da shi kai kuma kai ko karfin ma wallahi ne gaske muke da shi tunda ya kai gaba da gaba in ba wani abu ba kai yanzu saboda Allah ba suna ganin eh, waye ka suna da wanga ne to nan ya ce aboki na Frank Lawin MC yace da ya kalli kokowa da akai Agadas da ya yi karatun kallon kokowa Agadas ya ga yadda ake unhwani da karhin damce a yi kokowa a ci galba ya tabbata in an kai gaba da gaba to ya sai dai salabi insha Allah ta'ala Allah ya kai mu lokaci Allah ya ba mu sa'a akan to jama'a assalamu alaikum to jama'a muna ma kungiyar ECOWAS jaje kuma muna taya su zaman mukoki da suke yi a yau na kwana uku lokacin da suka zo suka rasa al'ummar su kimanin mutum miliyan saba'in da wani abu ba wai ku da kuke karamar kungiya ba a ko ƙasar china da suke da mutane wajen wato 'yan miliyar sisan mil a ko su suka rasa mutum miliyan saba'in da wani abu daga cikin hada-hadarsu daga cikin kasuwancinsu to in dai kuna da zuciya mai kyawu ya kamata wato wa'annan mutanen ku taya su jaje to saboda kirkin mu to shine muke taya ku jaje bisa kan abin da ya same ku jiya wato manya-manyan wato wanda suke aiki masana wanda suke aiki a cikin wato banki ta sai da yawo rankatakaf jiya sun zo sun zamana wato sun yi reunion sun hiddo zabgegiyar warga sun ce da ƙasar Nijar da ƙasar Mali da ƙasar Burkina duk da ake masa kallo ko ko sharace-sharacen da ake masa ake cewa suna da talauci to sun gaya muku sun ja muku kunnuwa cewa idan kuka yarda kuka sake kuka tabka kuskure wato da mali da burkina suka fita daga cikin wannan kungiyar ta ecowas wato bankuna wannan bankin taku sun ce to ku nemi takardun bankunan gabaki ɗaya ku ta su ku yada domin ita kan kanta bankin ta tashi daga aiki sai dai a aje ta a matsayin dikor kwalliya amma dai ba aiki ba wannan homa makarraban banki ne suke bada wannan shawarai saboda da suka zamana suna bayani cewa kuɗaɗen da mali da burkina suke kawowa wajen kwambiyan da mil miliyar ne wato farmuwa kuɗin in ka ji su wato abin ya wuce hankali kuɗaɗen da wa'annan turawan suke tace mutane wato idan a gaya muku jama'a hankalinku ba zai taɓa ɗauka ba yanzu haka diba kaga wa'annan mutanen raina hankalin da suka mana in ban da mu muna yan afirka mun samu shugabanni wato wanda suke kama da dabbobi ko ko dabbobi sefan nan wato yarjejeniyar da aka yi da ita wato lokacin da aka buga za lokacin da aka buga ta za ta yi shekara 75 tana aiki sai fa yau ta zo ta yi shekara 78 ta kare da shekara uku ta yi aspire mai ta yi aspire kamar kaje sayan abu ne wato a butik sai a ce wannan abin ga ranar da aka buga shi to amma wato idan aka buga shi Demil to kenan demir ventura ya kare to wannan abin sai ya ci gaba da zama har zuwa demir vensis kuma a saida maka shi haka kuma haka kake amfani da shi haka wa'annan mutanen suka mana wannan renin waya a yarjejeniyar yarjejeniyar ta riga ta kare cewa sefa wato an yi jifa da ita an yadda ta to amma sai suka kiyarda sun samu shugabannin mu dabbobi haka aka dinga amfani da kuɗin a bisa kan yarjejeniya ta ƙare kowace ƙasa za ta iya ta yi kuɗinta a yarjejeniya da suka rubuta amma su suka toshe kunnuwansu ko ko suka hana shugabannin mu yin wannan abu to wallahi ƙarya kuki yanzu lokacin ku ya riga yanzu ya zo ƙarshe ko riga kun tafi kenan abadan ba za ku dawowa ba kuma wannan ƙungiyar ta ku mun tafi kenan ba za mu dawowa ba da wannan muka samu wasu ƙwararru wato daga cikin faransawa muka dinga jin su wato a tashoshi na labarai suna cewa wai wa'anga kuɗin da za a fidowa wai sai sun ga yanda za a yi a ce wa'annan kuɗin wato sun fi ƙarfi to wallahi ku sani kun ga wa'annan shugabannin namu wallahi ko america aka basu ko yahudawan duniya aka basu wallahi sai sun ja su akan ilimi wato tsammanin ku saboda ƙasar gine da sauran ƙasashe wanda suka taɓa muku bore suka je suka fuddo kudaden su yanzu ƙasar gine da ta taba zuwa ta je ta fiddo kudin ta furan gine wato sai kuka je kuka dinga bugo kudaden banza furan gine kuka dinga bugo musu fobe kuna turo musu su a cikin gine wato sai kuka sa talakawansu suka dinga jin tsoron kudin su saboda wai ku dubara ku saboda yan kasar su shugaban kasar bore wato su ce ba su san wannan ne ba san gine a koma ga faransefa haka kuka dinga in guzo musu kudin banza to wallahi wannan ta riga ta ƙare kar muke kallon ku idan za mu bugo annan kuɗin namu za mu bugo su kan ilimi ba magana fobe ba a abin da bai kai fobe ba makariya mutum yake bugo shi in ko mutum ya bugo shi in ko mutum ya bugo annan kuɗin to wallahi idan muka riki mutum muka watsa shi a gidan kaso wallahi ko muka riki mutum wallahi magana shekaru ne ma dudu mutum ba zai hitowa ba maciyatan banza maciyatan wahi kuma ku sani arziki da ke gare mu na ƙasa da ma'adanai da Allah ya ba ƙasashenmu mu idan muka bugu wa'annan kuɗin za mu yin abin ne akan ilimi in kuka zo in muka je sai da petrol ko muka je sai da iranium ko muka je sai da duk abin da muke da shi za mu sai da ko zinariya ko wani karfe za ku saye shi ne da kuɗin mu tunda yanzu muna nan ana ta tsare-tsare kan ilimi idan BRICS suka hito wa'annan kuɗin to za mu jona can wato duk abin da za a saye za a saye shi ne da BRICS ha ai yanzu duniya kowa ilimi ya riga ya waye wannan rena hankalin da kuka ma Najeriya kuka yi magana shi wato Najeriya yanzu ga su suna da man fetur amma ba su isa ba su je su sai da man fetur da naira wato sai dai a sai su da dolar saboda kuɗin ku su danga sarkile kuɗin ku su yi ƙarfi a duniya a san su ya zamanta sun shiga cikin layin kuɗaɗe masu ƙarfi haka kuka yaudarar Najeriya to wallahi su annan karnukan Yahudawa ne mu ba ɗaya bane ba wannan kuɗin da za mu buga duk abin da za a sai shi za a sai shi da kuɗin mu ne mu ma kuɗin mu a ji shi a kasuwar duniya da ƙarhin shi da fawar shi don haka wannan lokacin jahilcin ya riga ya wuce ya ku kama jikinku ba wani fitsararre da zamu zuwa mu saida mu arzikin kasan mu idan arzikin mu ya hito wai mu saida mai shi da wasu kuɗi wanda suke da suna dolar ko euro a kasuwar ku ta riga ta ƙare Allah ya gama dammara ku maciyatan banza maciyatan wuyi lokacin da wasu tsiraru 'yan ƙasar Nijar wanda suke waje lokacin da suke haushi bisa kan cewa yaya za su yi da fasfunansu wato na ƙasar sai dai yawo yaya za su yi wato alaƙoƙinsu wato da ƙasashen da suke su zamne wato na ƙasar sai dai yawo yaya za su yi da sejur da ake cewa nan gaba za a fitowa yaya za a yi da su lokacin da suke wannan haushin a lokacin ita kuma a lokacin ƙasar faransa wato da ƙungiyar sai dai yawo da makarraban bankinta a lokacin su kuma suke fitowa wato suke ba da haƙuri suna cewa kar mu fita idan muka fita wato bankin tasu za ta tsiyace za ta talauce za ta zamantowa wato sunan dikor amma ba aiki ba to yanzu ku ku zo ku auna mana da su da suke ba mu haƙuri mu zamna kan mu tafi mu faɗa abin da muke so wato dan a zo a zamna a yi maslaha da ku da kuke cewa wato a ci gaba da zama cikin wulakanci da ƙasƙanci ku zo ku faɗa mana da ku da wa'annan mutanen suwaye wanda suke da tataccen hankali wato mutanen mu ka rasa menene ke cikin ƙwaƙwalwarsu wato ana musu magana yaya za a yi a cicciɓi ƙasa a je a kai ta wani wuri wato na ci gaba su suna maganar wato suna zamna wata ƙasa da wani fasfo yaya za su yi su ci abinci wato irin waɗannan mutanen sun yarda a ba su su ci wato amma a wulaƙanta su kuma ƙasarsu su ta wulaƙanta yanzu waɗannan mutanen duk abin da suka mun bai ishe ku darasi ba mutane su yi shekara sittin da wani abu suna tallan mu cewa mu ce ƙasa wadda muka yi kowace ƙasa talauci mu ne ƙasa wanda muke da yunwa duk wannan karyace karyacen da wannan mutanen suka mama suka mana bai ishe ku ba sai yanzu da aka samu masu kishin ƙasa wanda za su zuwa su cuccaba ƙasa wato mu tura su su je su kai ƙasa inda ya kamata mu fita daga cikin wulakanci a wannan lokacin kuke cewa wato a bar ku ku dan dai ku ci abinci wato mu kuma mu zo mu ci gaba da zama cikin wulakanci ina mai maku rantsuwa da Allah wannan karta sejur din da suke koke-koke na rinci da wanda raina yake hannun shine Allah a nan Saudiya inda muke abinda muke biyan sejur far'an ana biyan sefa miliyon ɗaya da jika ɗari kusan takwas ake biya a kowace shekara ka taɓa ji mutane sun fito suna ƙorafe-ƙorafe wato irin wa'annan mutanen da za ka saka masu lomato tuwo da su da ɗan da suka haifa a ce guda ya ci guda ya haƙura kowa yana jin yunwa ina mai mako rantsuwa da Allah wa'annan mutanen su ne za su canye lomato tuwon nan su bar ɗiyansu a cikin yunwa saboda ba su da tarbiyya irin ta addini wato kirarin da Allah ya mana haƙurin da Allah ya mana kirarin da Allah yake mana da haƙurin da Allah yake bamu da yake ce mamu wala nabulu wannakum minal ju'i wala nabulu wannakum minal khawfi wal ju'i wa naqasun minal amwali wa bashir sabirina allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan alƙawarin da Allah ya mu cewa duk abin da ya same mu a rayuwa wato daidai ko ba daidai ba baibai ko ba baibai ba wato jarabawa ce Allah ya ce mu yi haƙuri mu haƙuri to yanzu Allah ya zo ya kama wani mataki wato ku kun yarda akan abin da za ku ci wato ƙasa ta wulaƙanta to wallahi ƙarya kuke yi wannan barazanar ƙasar Faransa ta yi ma ƙasar Rwanda ita ta ce ma ƙasar Rwanda lokacin da ina mulkin ki idan kika bar kalkashi na kika je kika ce ke kadai zaki abinki ba za ki iya ba aka zo aka sa ma ƙasar Rwanda takunkumi gaba da baya yau ga su Allah ya taimake su lokacin su kadai ne ba sai haɗaka ba haka Allah ya taimake su yau ga su sun cicciɓa ƙasar su sun kai ta wani wuri kai dan Niger tun da kake yawon duniyar ka baka taba zuwa ka haɗin dan ƙasar Angola ba dan ƙasar Rwanda haka ƴan ƙasar Rwanda suka cicciɓa ƙasar su kai ta wani wuri a yau kai dan Niger duk yanda kake yawon duniya baka taba haɗuwa dan ƙasar wato Rwanda ba idan aka ce ga suna wato aslan ma zaka zaka girmama shi saboda kasar shi wato tana da arziki kuma bai hito yana sharholiya ba amma ana muku magana ya za a cicciɓi ƙasa ku kuna magana a ba ku abin ciku ci kula shi duk barazana da duk ƙasar Faransa duk barazana da ta yi ma ƙasar Rwanda yau gashi Rwanda ta zamanto ƙasa mai misali in za ka shiga ƙasar sai an yi biza jiya shugaban ƙasar su ko shekaran jiya ya ce to ya yi afuwa akwai ƙasashen da ya buɗe masa za su iya zowa ba biza su dan zo su yi sharholiya su koma saboda izza saboda daraja da suka samu yau da sun zauna cikin wancan kaskancin wanda ƙasar faransa ta musu ita ta ne su ta tace musu arziki ta hada su hada ta hada su kashe kashe amma yau ga su yau sun ɗauki ƙasar su sun kai ta wurin misali to irin wa'anga abin ne mutanen mu ba su son su yi wasu suna zaune wani gari inda za a tahiya suke dan neman wani abinci akan abin da za a ba su wato ƙasar su ta wulakanta to ku ku ci gaba da zama haka nan amma mu da karfin Allah da mu da iyayenmu da kannanmu da ƴan uwanku wanda suke tare da mu mun yarda da hukuma ƙasanmu za mu cicciɓi kasanmu mu kaita wato inda ya dace da ƙarfin Allah